da muka iso amma da haka ga mu tafkar daukaka ke kuka mumu Allah ya saka Allah muku albarka Allah ya kara muku albarka wannan na yi ta ne kamar yadda na saba yi a matsayina na shugaban jami'ar kayan tarayya ban zo muku ba da matsayin ɗan takara domin abin da na saba ga ma jama'a lokacin zaɓe mai tashi ba koma da yake na kusa doka ba ta ba mu yanzu haka kafin watan Desamba ku shiga cikin ƙasa mu je mu yi yakin zaɓe kenan abin da ya kawo ne zumunta ce na so in ga jama'a na so in ga al'umma na so in ga amina arziki magoya bayan jam'iyyar pendent tarayya na zo in ma jama'a jawabi na zo in gaida su na zo su gaida ni na zo da kara sani na zo su kara na na zo sanayya na bayan zumunta shine mu ga ina ne muka kwana da da firista zamanin da adawa yau shekara goma da yake mulki yanzu shugaban ku na nan president ɗinku wato wakilin fayyadar tarayya na farko ya zana irin ayyukan da aka yi kuma alhamdulillah an yi aiki daidai gwargwado amma maksudi na biyu maksudi na biyu shine musa irin abin da ya rage irin aikin da ya kamata muku, mu menene bukatunku